به أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na talata sha uku ga watan rabi'in tsani a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya in ba a manta ba mako biyu da suka wuce mun tike da ƙarshen aya ta ashirin da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul fathi da haka yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da uku faɗin allah maɗaukakin sarki ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدوا نوليا ولا نصيرا كما قلنا شيني درس من بقي أتشن سورة ما الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وبنجي مدوكتين سركية ولو قاتلكم الذين كفروا إن دا أتيك وكافري راسي أتيكو بالهديبية أهديبية كما أرادوا ذلك كما يد سنين ينقرين هكا lawallawul adabara to kwada sun juya da baya da baya sun ranta a nakare kuma la duna waliyan sannan da ɗaya ba za su samu majibincin al'amari ba tattare da su wala nasiran kuma ba za su samu mataimaki ba a gare su wannan albishir ne Allah subhanahu wata'ala yake wa mumine akan cewa in dai suka yi aron gama da kafirai to su za su yi nasara a kansu sai dai waɗansu malamai suka ce wannan albishir ɗin takaitacce ne a iya hudaybiya saboda daman in ba mu manta ba ana tattaunawa ne akan abin da ya shafi hudaibiya. tun daga faɗin Allah madaukakin sarki laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba da haka waɗansu malamai suka yi ƙaidin wannan albishin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mumine da cewa inda hudaybiya hakan ta faru to ga abin da zai faru ma'ana da kafirai sun yi yunkurin su yaƙi annabi a hudaybiya duk da ba da shirin yaƙi ya zo ba duk da babu makami a tare da shi su kuma a gida ya tadda su a shirye a kintse to amma duk da haka da zai yi nasara a kansu saboda tasirin gaskiya a kowane lokaci ita takan yi nasara a kan ƙarya ba da yawanta ba ba wai da yawan mabiyanta ba ba wai da yawan kintsi da shiri da tanadi na ma'abutanta ba sai don kasancewa Allah yana tare da ita shi kullum mai gaskiya yana cin nasara ne da taimakon Allah ba da ƙarfi ba ba da yawa ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ta gaya wa annabi da sahabbai mun taimake ku a wajaje da yawa a lokacin da ba ku da yawa a lokacin da ba ku da komai don ku cewa ita gaskiyar tana samun taimako ne da agaji daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala ba don yawan mabiyanta ba ba don su ba duk da cewa hakan ba wai yana nufin kuma kar a yi tanadin ba to amma waɗansu malaman tafsiri sun ce wannan alkawari alkawari ne gamamme ba wai sai a hudaybiya ba a koma ina ne Allah ya yi alkawarin zai yi ta taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam a kan kafirai kamar yadda ma a wata ariya ce man kana ya zunnu allan yansurahu Allah fi duniya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta'a falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghir duk ma wanda yake zaton Allah ba zai taimaki annabi ba sai da ya mutu da haushi domin an sa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu ashhad kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli an gane ko wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahumul mansuruna wa inna jundana lahumul ghalibun kamar yadda kuma hakan ya faru a wasu wajajen ba ma sai a hudaybiya ba a badar Allah maɗaukin sarki ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko nasarakum Allahu bi badarin wa antum azilla to haka nan a ranar hunain walaqad nasarakum Allahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ذاك دي الله يا القول زي تيمكي النبي كما يا تيمكيشن أو جاجي ديوا كما يدي يتي سيهزم الأحزاب ويولون الدبر كاجا القولي ني ذاك الله مدaukin sarki kuma ya cika wannan alƙawarin to ذاك dai alƙawarin cewa Allah zai taimaki annabi wannan tabbataccen abu ne alkawarin cewa in annabi ya gwabza yaƙi da kafirai za su gudu shi ma wannan tabbataccen abu ne sawa'an a hunainu ya faru an gane ko sawa'an a wasu wajaje da yawa ya faru to haka nan da a ce ma a hudaibiya sun yi yunkurin a gwabza to da hakan ce za ta kasance shi ne ma a gaba Allah zai ce sunnatallahi lati qad min qablu haka tsarin Allah yake wanda misalan ire irensu sun gabata an gane ko Allah ya ce lahi, wannan sunna ce ta Allah mala ya ce masdarun mu'akkadun li madmunil jumlati qablahu masdar ne mai karfafar abin da jumlar da ta gabata ta kunsa abin nufi Allah ya yi alkawarin taimako kuma na daga cikin abubuwan da za su bayyana na taimakon shine kafirai su gudu su bar abubuwan da suke ɗauke da su na makamai ubangiji ya jefa tsoro a cikin zukatansu da sauransu kamar yadda ya ce sa'ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi har izuwa ƙarshen aya bala yake min hazimatil kafirina abinda ayar take nufi za a ci galaba akan kafirai za a rusa su wa nasarul mu'minina mu'minai za su yi nasara ai sannallahu zalika sunnatan abin nufi Allah ya tsara haka ya zame masa ma sunna tsarin da yake mu'amalanta kafirai da shi ta yadda yake ɗaukar muminai annabawa da manzanni da mabiyansu ya ɗora akan kafiran lokaci bayan lokaci allati qad khalad min qablu wannan sunnar ta riga ta gabata ire-irenta ba sau ɗaya ba sau biyu ba walan tajida li sunnatillahi tabdilan da ɗaya ba za ka samu sauyi ko musanya ba bisa ga sunnar Allah subhanahu wa ta'ala na taimakon muminai akan kafirai ai anna Allah la yubaddilu sunnatahu abin nufi Allah baya canja wannan sunna tasa wa tariqatahu da hanya tasa fi nasri awliyaihi ala a'daihi na taimakon masoyansa akan makiyansa wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum shine dai wanda ya kame hannuwanku su daga biranku ma'ana yana daga cikin taimakon da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa sahabbai ƙarfin gwiwa da jajircewa su kuma kafirai ya jefa musu tsoro ya sa suna ganin annabi da sahabbansa ga makamai a hannunsu amma suka kasa cutar da su suka kasa su iya afka musu ya zare musu laka ya zama sun zamo hoto babu wani tasiri a tare da su kamar yadda a ayar suratul ma'ida Allah ya ce ya yi hallazina amanu kuru ne matallahi alaikum idza hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum ya ku waɗanda suka yi imani ku tuna nemomin da Allah ya muku na daga ciki a yayin da kafirai suka yi nufin su afko muku sai Allah ya jefa musu tsoro da firgici ya jefe su da tagau. min indillahi ya zama ga makami a ɗauke a hannuwansu amma ba za su yi komai da shi ba da haka wata kullaha ku ji tsoron Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna ga Allah kadai ya kamata mu'mine su dogara domin shi kadai ne zai iya tsaya musu kuma ya iya kare su da haka wa huwa allazi Allah shine wanda kaffa ya kame aidiyahum hannuwan su kafirai An kum gaburan cutar da ku wa aidiyakum kuma ya ya kame hannuwanku anhum gaburan kuma ku afka musu bi batsani makka a cikin garin makka Allah ya hana su yaƙe ku a makka ta hanyar sanya musu tsoro ya hana ku kuma ku yaƙe su ta hanyar nuna muku cewa makka gari ne mai alfarma ba a yaƙi a cikinsa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallabi bi bakkata mubarakan وهدى للآلمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا أي فأمنوه لك ألا يسن يا a حرم تنين ياكي أمكا سوف كافري ضد باسا من أمرن الله amma kuma suka kasa yin tasiri a cikin garin Makkan tsoro ya shiga zukatansu suka gudu suka kasa ya kauku da haka wannan shine kafa aydiyahum ankum wa anhum bi batni mala yace bi badani makkata bil hudaybiya abinda ake nufi da cikin makka nan shine a hudaybiya wal muradu bi makka al haram abinda ake nufi kuma da makka ana nufin harami domin shi hudaybiya yana daga cikin sassan haramin makka sassan haramin makka tare da cewa shi wajen ba sunansa makka ba amma dai alfarmar da cikin garin makka take da shi shi ma yana da shi yadda ba a yaƙi a cikin garin makka ba a yi a hudaybiya yana cikin hududul haram iyakokin harami an gane ko yanzu kaga wudil ai kano ce abin nufi jihar kano ce amma kuma ba sunanta kano ba sunanta min wudil bici kano ce amma ba sunanta kano ba bici amma dai duk tana daga cikin iyakokin garin kano map na jihar kano to haka ita ma hudaybiya take hudaybiya tana cikin makka amma sunanta hudaybiya ba sunanta makka ba amma dai a makka take alfarmar da makka take da shi ita ma tana da shi da daka nan da Allah yake bi badani makka malamai suka ce ana nufin a hudaybiya shine mala yake mana bayani ana yace wal hudaybiya domin ita hudaybiya minhu tana daga cikin harami aw mulafi qalahu ko kuma tana manna da jikin harami ko da ita din ba haramin bane da haka sai ta ci albarkacin harami min ba'di bayan an kuma alaihim ya ba ku nasara da taimako a kansu mala yace fa inna 80 minhum domin mutum 80 daga cikin su dafu bi kuma sun zo sun kewaye sansanin ku li yusibu minkum dan su afko muku ta baya ku sani ba amma fa ukhizu sai Allah ya baku nasara aka kama muku su wa utiya bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma aka zaike da su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa afa anhum duk da haka annabi ya ce ya yafe musu a sake su wa kalla sabilahum ya fita sha'anin su fa kana zalika sababu sulhi to su kansu da suka ga hakan sai suka san cewa eh to lalle Muhammadu ba da tashin hankali ya zo ba sun zo ja da nufin su shammaci annabi da sahabbai ba su sani ba mutum tamanin su afko musu ta baya sai Allah ya bada sa'a aka kama su a ruwan sanyi to kaga mutumin da ya zo ya faɗa aka kama shi cikin ruwan sanyi yanzu an ce ai sulhu sai ce a in ya ki yadda ai sulhu wa zai kwana a ciki shi tunda shi ke hannu da haka Allah ya yi haka dan ya taimaki annabi su kuma dan ya kashe musu gwiwa وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله لله الا يا كسانشي بصيرا مي غني بما تعملون ده duk abin kuke aikatawa kuɗin din mala yace an karanta da ta mai dugo bi a sama wa kurya an karanta bitta da ya mai dugo bi a kasa wa kana Allah bima ya'maluna basiran su ma Allah ya kasance mai gani da duk abin da suke aikatawa ma'ana lokacin da ake wannan kusurkusur da wannan kai kawo Allah yana lura da annabi da sahabbai kuma yana lura da mutanen makka da haka in ka karanta wa kana Allah bima na sai ya zama maganar an fuskantar da ita ga annabi da sahabbai amma in ka karanta wa kana Allah bima na sai ya zama maganar an fuskantar da ita ga mutanen makka to kuma dukkanin qira'o'in guda biyu sun tabbata wal qira'atani kar riwayatayn ka'idar shine in qira'o'i biyu sun tabbata to duk ma'anarsu tabbatacciya ce kamar hadisi ne guda biyu ingatacce wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza duk sai a ɗauka ya aiki da su shine malamai sukan ce alqira'atani kar riwayatayn da haka abin da Allah yake so ya ce da mu anan da su din da ku din duk muna kallon ku muna kallon shirye-shiryen ku muna ganin ku yadda kuke muna ganin su yadda suke mun san manufar ku game da su mun san manufar su game da ku da haka babu wani wanda zai wani abu wanda ba mu san me yake yi ba an gane ko mala ya ce ai lam ya zal muttasiban bi ubangiji bai gushe ba mai sifantuwa da haka duk inda bayansa suke duk abin da suke yana kallon su ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamati inna allaha bi kulli shay'in ali sai Allah وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الإمام ابن كثير يتي روى الإمام أحمد إمام أحمد تنهم بلي الله يجي كان سدراما يا رويتو حديثي an anas bin malikin daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala anas yace lamma kana yaumul hudaybiya yayin da ranar hudaybiya ta kasance habata ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi famanuna rajulan min ahli makkah bisila sai mutum guda tamanin cikin mutanen maka suka yi sanda suka saɗaɗo ta baya dan su afko wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabansa ɗauke da makamai mugga ba tare da annabin ya farga ba min qibali jabali tan'imi ta ɓangaren dutsen tan'im yuriduna zirrata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manufarsu shine su afko wa annabi sallallahu alaihi wasallama babu shiri babu sani babu zato babu tsammani fada alaihim to manzo Allah babu makar da shi sahabbai ma babu makamai a tare da su take sai manzo Allah ya daga hannu ya musu addu'a fa ukhizu sai ku suka kame aka kama su an gane ko ma'ana in ya tabbata ka ce wannan shine sagau addu'ar sagau kun sa akwai addu'ar sagau ta yan tauri amma a nan an ce annabi ya musu addu'a ba a faɗi me ya yi musu ba ba a faɗi lafazin addu'ar da ya farta ba to kada wani ya ji na ce sagau ya ce a ah, to na malam akwai sagau eh akwai sagau ta annabi ko shakka babu amma takata ta 'yan tauri surkulle da saddabaru wanda ake yi ana kiran sunan aljanu su zo su riƙe hannun mutum ya kasa wani abu wannan kuma shirka ce ga Allah tunda ba Allah aka kira ba wani aljani aka kira amma inda a ce Allah za ka kira kai ma Allah riƙe mun hannun wani kuma hannun ya ruku to ta zama sagauta shari'a irin wacce matar annabi ibrahim ta yi sallah raka'a biyu ta ce ya Allah kada ka bar wannan kafirin ya kai gare ni lokacin da wani azzalumin sarki yake so ya mata faɗe ko sai ya yunƙuro zai taɓa ta sai ya ji jikinsa ya hau carma kamar an jona masa shokin kamar an jona masa wutar lantarki sai da ya haka sau uku ya kasa taɓa ta da haka ƙarshe ce ku fitar min da wannan ba mutum kuka kawo min ba aljana ce bayan shine aljani da haka dai ire-iren waɗannan abubuwa na neman tsari ya tabbata a shari'a bayan Allah sukan gwada kuma Allah yakan tabbatar manzo Allah ya koyar da mu cewa duk idan kana jin tsoron waɗansu mutane za su cutar da kai kai musu addu'a kuma ya faɗi irin addu'o'in Allahumma kfinihim bima shi'ta kamar yadda gulam wannan yaron yayi ko lokacin da aka ɗauke shi za a je a kashe shi aka ɗora shi akan dutse yake Allahumma kfinihim bima shi'ta dutse ya girgiza waɗanda suka je kashe shi suka faɗo su suka mutu shi ya sauko sarkin ya sake cewa a ɗauke shi a kai shi tsakiyar teku a kashe aka tafi da shi a jirgin ruwa sai da aka je tsakiyar nan ma ya sake addu'a Allahun makfinihim bima shi'ita jirgin ya sake kadawa su suka faɗi suka mutu shi ya dawo gida haka duk yadda aka yi yunkurin a kashe shi in an je sai addu'a Allahun makfinihim bima shi'ita haka nan ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana jin tsoron waɗansu za su cuce shi ya rinka Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wannan duk addu'a ce da Allah yakan baka tsaro daga waɗansu azzalumai da kake tsoron za su iya cutar da kai da haka dai Anas dan Malik yace manzo Allah ya musu addu'a fa ukhizu aka je ku aka kama cikin ruwan sanyi qala affan affan yace fa afa anhum duk da haka annabi ya yafe musu wa nazalat hadhihi al-aya sakamakon haka ne ita wannan ayar da muka karanta ta sauka fadin Allah wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azharakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basiran ko bima ya'maluna basira rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa abu daud da imam abu daud fi sunanihi a cikin sunan ansa wa tirmidhi haka imam tirmidhi ya rawaito wan nasa'i da imam an-nasa'i shi kuma a cikin tafsir min na sunanin da sunanin nasa'i ubangiji maɗaukakin sarki ya yace humul na kafaru su ne dai waɗannan kafiran da ko su ne waɗanda suka kafurta wa ku anil masjidin haram kuma suka hana ku ku shiga masallaci mai alfarma ma'ana ku shiga makka kaga laifi guda biyu kenan laifin kafirci tsakaninsu da Allah laifin zalunci tsakaninsu da bayan Allah na hana musu shiga masallaci mai alfarma sau da dama kafirai sukan yi ƙoƙari su jefi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da cewa sun yi wani abu na rashin kyautawa kamar wani abu da ya taɓa faruwa wani daga cikin sahabbai bai sani ba ya kashe wani daga cikin kafirai a ƙarshen watan rajab ashirin da tara ga wata saura kwana ɗaya watan ya mutu shi sahabin ma ya ɗauka watan ya mutu sai ya haɗu da kafiri a bayan gari kuma daman kafirin abokin faɗa ne sai ya kashe shi shikenan sai kafirai suka rinka yadawa muhammadu da mutanensa ba sa kiyaye alfarmar watanni masu alfarma yan ta'adda ne kaza kaza kaza kaza tunda Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah sana ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ana kada ku yaki a cikin watanni masu alfarma ibtida'an ya zama kuka fara an gane ko to wannan ya faru sakamakon kuskure amma kafirai suka ɗauka suka rinka yaɗawa to da Allah ya maɗaukakin sarki ya tashi ɗaukar wa annabi fansa da muminai sai ce yas'alunaka ani shahril harami italin fihi sun zo suna tambayar ka game da wata mai alfarma yin yaƙi a cikinsa saboda wani daga cikin mabiyanka a rashin sani ya kashe musu mutum to bari su ji me ka ce tunda an san hukuncin shine haramun ne da ka ce haramun sai a ce to shikenan kun aikata haramci Allah ce kulka ce da su kitalun fihi kabir lallai kan yaki ibtida'an a matsayin farau kai ka fare shi ba wai an auko ma ka kare kanka ba kabirun babban laifi ne an gane ko wa an sabilillahi to amma hana mutane kuma su bi aikin addinin Allah ko su shiga garin makka wa kufurin bihi da kafircewa Allah wal masjidil harami da keta alfarmar masallaci ne alfarma makka ta hanyar ayyukan shirka a cikinsa da ta'addanci da su suke yi wa ikhraju ahlihi minhu da kuma kore yan makkan daga makka irin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba dan sun taka ba ballanta nasu barawa wani sai Allah madaukakin sarki ce akbaru waɗannan kuma duk sun fi laifi idan ku kun yi laifi kwaya ɗaya mai girma ba za su ba ku uzurin rashin sani ba to su sun yi nawa hudu waɗanda suka fi naku girma kitalun fihi kabir amma wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah sannan ce wal fitnatu akbaru min al qatl amma ku sani fitina wacce ita ce shirka yayi duk tafi ma laifin kisan kai in ku kun yi kisan kai to su suna shirka kuma su da suke tuhumar ku da kun kashe musu mutum ɗaya su nawa suka kashe muku su da suke tuhumar ku da kun kashe mutum ɗaya ai kun kashe ne don kare kai ka'ida kuwa duk mutumin da ya zo ya kashe ka dan ka kare kanka ka kashe shi ba a cewa kayi laifi ko a shari'ar maguzawa domin akwai abin da ake kira daf sa'il kare kai self defense ko kare kai duk abin da ya nufo ka da nufin ya kashe ka to kai kuma sai kai kokarin me kare kanka in garin kare kanka nan ka kashe shi baka da laifin kisa ba a cewa kai kisa bature ma yace kill you killer before he kill you kashe wanda ya yunkurin kashe ka kafin ya kashe ka ko ka jira kake sai ya kashe ka karama za ka yi ta musulata ne ko ce ko kashe ne ya hauka haukana sai da aka kashe shi aka taɓo haukan nan da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana irin ta'addancin kafirai ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sun shayi kuma su daman ɗabi'ar su ce kullum a cikin shirin haka suke kullum a cikin tanadin haka suke ba su da wata ajanda ko wani mitin ko wani shiri illa su ga bayan ku su ga bayan addinin ku wala na kum hatta ya yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙa ku ta sama ta ƙasa ta gaba ta baya da kuɗi da damammaki na ofis da damammaki na siyasa da koma menene da propaganda da kafafen watsa labarai in dai suna ganin za su gabayan ku to kowane irin kokari za su iya in kuka ga sun daina muku bita da kulli to sai dai in sun tabbata kun yi radda kun ga masu faddu law na kama kafaru fatakununa sawa'a so suke ku kafirta irin yadda suka kafirta sai ku zama ɗaya to shi kenan magana ta ƙare to da haka Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana ire-iren wannan na farko dan mu san halayyarsu kada su wani abu ya bamu mamaki a yau dan an ce ga wani kirista ko wani arne yana kin musulmi ba yau aka fara ba idan an ce ga wani kirista yana yin maganganu na ɓatanci game da musulunci ba yau aka fara ba kuma ba za a daina ba to amma abun mamakin shine kai kuma musulmi ka rinka jin cewa arni abokinka ne ƙila dan kun hada siyasa ƙila dan kuna wani business dan kaza Allah bai hana ku yin waɗannan ba amma ka sani ta ciki na ciki ta baka na baka na auliya la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhirukum Allah nafsahu wa ila Allah masir ubangiji subhanahu wataala ce ahir kada wani musulmi ya sakacin riƙar kafuri a matsayin masoyi aboki badaɗai kila dan an sha shayi tare kila dan an yi raha ila dan an tafa kila dan jam'iyya ta hada kila dan wani business ya hada a'a waɗannan duk Allah bai hana ku ba dan karya matsa muku karya takura muku shi Allah baya son ya matsa muku baya son ya takura muku amma ku sani fa ba masoyan ku bane makiyan ku ne duk abin da za ku kulla da su in suka koma baya suka haɗu da 'yan uwansu sai sun warware naku sai sun ɗauki ra'ayin 'yan uwansu sun watsar da alkawarin da kuka yi tsakanin ku da su la yarqubuna fi mu'minin illan wala na yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun ubangiji yace ina ba za su taɓa kiyaye wa wani munini illan wance ko amintaka ba wala zimma ko wani alkawari kawai sai dai kun bi afwahin sai muku daɗin baki su ce mun yarda an tattauna an yi kaza amma sun koma za su tattauna da ƴan uwansu su gaya musu abubuwan da za su biyo baya su warware dukkan wannan yarjejeniyoyi da al'ura da kuka yi ubangiji ya ce wata aba qulubuhum duk abin da kuka kulla na yarjejeniya da su zukatansu ba za su yarda ba wa aktsaruhum fasiqun da yawan su fasikai ne ko ka ce dukkanin fasikai ne ubangiji ce ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw abdu alaykum al anamil min al ghayb qul mutu bi ghayzikum inna allaha alimun bi dhati sudur in tansaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط a wata ayar Allah ya ce wa innaka su aimanahum min ba ba'di ahadihim wa ba fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aimana lahum la'allahum yantahun ala tuqatiluna qauman nakafu aymanakum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marratin atakhshawnahum wallahu ahqqu an takhshawhu in kanu mu'minin in kuntum mu'minin a wata ayar inna sharrad bi inda Allah allazina kafaru fahum la yu'minun allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin ohun hum la yattaqun Allah ya ce mafi sharrin halitta da kake tafiya a ban su ne kafirai waɗanda kake kulla alkawari da su amma duk alkawarin da ka kulla sai sun warware duk alkawarin da manzo Allah ya da kafirai sai da suka warware a yau kake tsammanin kai za su yi alkawari da kai su rike wallahi ba za su rike ba da haka Allah bai hana mu ba mu ci kasuwa da su bai hana mu ba mu gina gidajen haya mu ba su su gina su ba mu wannan duk mu'amala ce ta duniya amma yarda ta zuci Allah bai yarda mu yarda da su ba domin shi ne mahalicinsu shi ya fi mu sanin zukatansu kuma ya gaya mana zukatansu ƙulla suke da ƙiyayyar mu qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi sudurhum akbar ƙiyayyar su game da ku ta bayyana a bakunan su amma ku sani duk da haka abin da zukatan suke ɓoyewa ya fi abin da bakin yake furta mu da haka wannan ita ce ƙidar alwala wal ba wanda zai gaya maka gaskiya sama da Allah da ya halicce ka Allah yana gaya mana sirrin kafirai ne ba wai dan ƙinsu yake ba sai dan shi ya halicce su shi ya fi kowa sanin kayansa kangare masan da suka yi yasa yake tona mana asirinsu in dai sun kangare masa duk da shi ne mahalicinsu kana tsammanin wani a titi za su yarda da shi Allah ya ce e su ce a'a kai sai ka ce e su ce eh ba za su faɗa ba to amma wani shashashin musulmi idan aka washe masa baki aka yi masa dariya aka tafa sai ya ɗauka har gaske ne har zuci ne bai san dariya ce irin ta zaki ba mai hankali duk lokacin da ya ga zaki yayi wa sharere ya buɗe haƙora yana ɗaukar dariya ce a idza ra'aita niyuban laysi barizatan fala tazunna anna laysa yabtasimu in ka ga zaki ya buɗe baki ka ga haƙora kar ka ɗauka dariya yake shi baya dariya jira yake ka matso ya kafa ma fiƙa wannan ita ce dariyar kafirai ga musulmi dariyar kafiri ga musulmi da haka Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wannan ba dan komai sai dan mu san halayen su mu ci maganin zama da su kuma dan mu so ɗan uwanmu mu san wa'incan ba su ne ɗan uwanmu ba kuma ba za su taɓa zamowa ɗan uwanmu ba to amma wasu daga cikin mu saboda shagala da rafkana sai su rinka tsammanin waɗannan mutanen abokan tafiya ne waɗannan mutanen aminai ne waɗannan mutanen kaza ne waɗannan mutanen kaza ne wannan ko shakka babu shashanci ne da rashin fahimta da kuma rauni cikin imani domin duk wanda ya yarda da Allah imani na gaskiya ba yadda Allah zai faɗi magana har ya yi shakka aukuwata ko ba daɗe ko ba jima kiyayyar da Allah ya gaya mana game da kafirai ba zato ba ne tabbas mai dahir ne da aka ya rage mana mu bi mu kiyaye ya rage mana kuma kar mu bi Allah ya riga ya gama abin da zai mana na gatanta mana da kuma fayyace mana sirrin makiyanmu da aka Allah ya ce humul ladina kafaru saddukum anil masjidil haram su ne dai waɗanda suka kafir cewa Allah kuma suka hana ku isuwa ga masallaci mai alfarma ai an wasuli ilaihi suka hana ku kaiwa ga shi masallacin wal hadiya kuma suka hana muku suka hana hadayarku ma'akufan a bakarewa an ya balu ga mahillahu ga birin ya isa ga inda ake yanka shi lokacin da annabi ya taho da abin hadaya da suka tare shi a hanya shi ba su bashi ya kai ba hada ma ba su bashta ta kai ba wanda idan da a ce annabin ne kadai ba sa so to da suka tare shi sai su bar abin hadayarsa a kai ga makka domin ka'ida ita ce duk mutumin da zai je aikin hajji ko umra idan yana tsoron wata barazana za ta iya sawa ba zai kai ba ko yana fama da wani rashin lafiyar da yake tsoron zai ta zama a hanya to sai faɗatin a lokacin haramarsa ta farko ya cewa mahilli haisu hubistu ko haisu uhusirtu zan warware haramata a duk inda aka ci ƙarfina ko dai rashin lafiya ko kuma makiya suka tare min hanya to a ka'idar irin haka in an tare kaɗan kai kuma sai ka tura abin hadayar a isar da ita maka a yanka a can a rabawa wa talakawa nama to amma saboda tsabar kiyayyar annabi da suka hana shi ya kai garin makka hadayar tasa ma ba su yadda ta je makka ba tare da fa in hadayar ta wuce ta je makan aka yanka su za su ci nama amma saboda tsabar kiyayya inda suke wa annabi ya shafi har hadayar to shine Allah yake faɗa mana abin anan kamar mutum ne baya son ka kiyayyar ta kai ko kuɗi ka bashi ba zai karɓa ba duk da ka ga son ɗan adam ga kuɗi amma in tasirin kiyayya ya rufe zuciyar ɗan adam to ko kuɗin zai samu a wajen wani baya so in dai daga wajen wani ne bana so to yin wannan kiyaye ita ce kiyaye da mutanen maka suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wancan lokaci da haka shine Allah yake faɗa su suka wa Allah suka hana ku kai ga masallaci mai alfarma suka tsare hadayarku ita ma ba su batta ta isa ba an gane ko to ina ne mahillahu mahalartar hadaya inda hadayar take kaiwa a yanka ta shine ta kai ga makka hadayan baligal ka'abati hadaya in ta isa zuwa ga ka'aba to ta sha ta kai inda ake so ta kai anan ake yanka ta to wal hadiya ma'kufan an yabluga mahillahu hadayar ma sun tsare ta sun hana ta ta isa ga inda ta halatta a yanka ta malai ce ai makanahu allazi yunharu fihi mahillahu anan shine inda hadayar za a soke ta a shi wa huwa al shine haramin makka badal ishtimalin badal ne wanda yake kunshe da bayanin abin da ya shuɗe ubangiji ya ce walaula rijalun mu'minuna yau ko ba daban waɗansu mazaje muminai ba a cikin garin makka a wannan lokaci waɗanda sun yi imani amma suna ɓoye imaninsu ba a san da su ba wasu daga ciki annabi ya san da su amma yace ce kar su bayyanar da imaninsu su ci gaba da zama a makka a rinka musu kallon kamar kafirai ne amma su rinka kawo masa labaran abin da mutanen makka suke shirya masa daga cikinsu akwai irin su abbas baffansa kamar yadda wasu malamai suka faɗa shi yasa lokacin da za a yi yakin uhudu annabi ya ce da sahabbai duk wanda ya ga abbas kada ya kashe shi kada ya taba shi saboda abbas yana zaune a makka tare da mutanen makka a matsayin su a wajen su bai musulunta ba to amma manzo Allah ya san labarin abbas ya musulunta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an haɗu da shi a yakin uhudu zai biyo mutanen maka domin dole ya fito a cikin rundunar su kamar shi ma yana tare da su amma shi manzo Allah yana da masaniyar cewa ba tare yake da su ba dan leken asirin annabi ne a cikin su to ire-iren su da raunanan musulmi waɗanda su ba su da damar su yi hijira sakamakon rauni ba za su iya doguwar tafiya ba ko kuma talauci ba su da guzurin tafiya ko kuma bayi ne a ƙarƙashin wasu iyayen gidansu ba za su iya guduwa su ba su ba to irin waɗannan su Allah madaukin sarki ya kalla yewa maka alfarma a lokacin ya hana annabi ya fada ta da yaki amma ba dan bada an ce kawai ai kan mai uwa da wabi a kashe kowa a ciki to amma idan aka yi haka to za a kashe waɗanda musulmai ne ba a sani ba kuma ba za a fito yanzu a yi bayani a kansu ba domin in aka yi haka to an tona musu asiri mutanen makka za su ci gaba da azabtar da su ko ma su su kashe su da kansu da shine Allah ya ce walaula rijalun ba dan wasu mazaje ba mu'minuna masu imani wa nisa'un da wasu matayen mu'minatun su ma mu'minai na bi makkata ma'al kuffari wanda suna zaune a cikin garin makka tare da kafirai kafiran ba sani ba kuma da yawa daga cikin mu'minai su ma ba su san cewa waɗannan mutanen mu'minai ne ba shine Allah ya ce lam ta'lamuhum kuma ba ku san su ba ai bi sifatil imani ba ku san cewa sun yi imani ba an taba'uhum muna jin tsoron kada ku afka musu taqtuluhum ma'al kuffari ku kashe su tare da kafirai ba dan hakan ba lau azina lakum fil fathi inda hakan ba hakan bane da Allah ya muku izini da cewa ku je ku fada maka da yaki ku buɗe ta malai ce badal shimalin min hum badal ne na ishtimal na kalmar hom abin nufi ba dan wa'ancan mutane ba to da Allah ya muku izini da ku buɗe maka a yi duk wacce za a yi ku fatattaki kafiran ciki da amma garin haka kila rayuwa wa'ancan za ta salwanta to gudun kada rayuwa wa'ancan yan ba ruwan mu ta salwanta Allah ya ce kafiran ma ka a taba su to wannan sai yake nuna gari in akwai musulmi baya ɗaya baya halatta ka ce za ka jefa bom ka kashe garin a ce kafirai su ne casa'in da tara musulmi ɗaya ne tak cikin ɗari saboda in ka jefa bom yanzu ka kashe musulmi ɗaya don kana so ka kashe arne casa'in da tara to kashe wannan muminin ɗaya da kai a wajen allah ta'addancinsa ya kai gwanda ka rusa duniya gwanda ka rusa ka'aba a sanadiyar wannan muminin kwaya daya Allah ya ce ka kyale sauran kafura ku kaga ina wanda yanzu zai ce zai kashe eh, arna kuma ya hada da musulmi shi ai abin da yake hangowa ai akwai arna da haka zai kashe arna to ko arni ne ba a fada masa da yaƙi sai da wasu sharuɗa da dokoki da ƙa'idoji a musulunci sai ka kira shi zuwa ga musulunci yaƙi sai ka yi yarjejeniyar zaman lafiya da shi yaƙi sai ka yi alkawarin ya zauna ya yi addininsa kai kai naka ya ce duk da haka bai yadda ba sai dai kai ka bar naka sai ya faɗo ma da yaƙi sannan ne aka ce ka kare kanka to wannan a inda ma babu wani musulmi wanda jinin zai iya taɓa shi ko wanda garin kashe kafirin za ka iya cin masa domin wannan ayar abin da take nunawa kenan a lokacin nan makka casa'in na mutanen maka menene arna ne amma da ke akwai wasu yan tsirarin musulmi Allah ya ce kar a fada maka da yaki a kyale saboda gudun kada a je garin kashe wa'ancan arna a kashe musulmi yan ba ruwanmu wanda ba su ji ba su gani ba da haka Allah ya ce fatusibakum minhum bi gairi ilm in ku da kun yi haka to da laifi zai shafe ku sanadiyar kashe su da za ku yi gairi ilmin ba tare da kun sani ba kenan wannan yana nuna kisan kai ko da ba da sani mutum ya ba yana da ne yana da zunubi yana da zunubi ba yadda za a ta kashe rai kuma ka tafi fure sai dai fa inda haƙƙi an gane ko mutum ya kashe rai ko da ta yi ba da sani ba to baya tafiya fure an gane ko yanzu kawai wani ne a bayan ka baka sani ba kana rabar da mota wungu kawai sai ka buge shi kana fitowa kai kanka a firgice aka ce ka buge mutum subhanallahi ban sani ba amma dai gashi ya tabbata ya mutu shikenan sai a ce ka tafi baya yiwa ko a rashin sani ka kashe rai ba ka tafiya fari shi ake kira da aslul kisa na kuskure to ko mutum kisa kuskure yayi sai hukunci ya hau kansa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin ودية مسلمة إلى أهله illa أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله غفورا رحيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما da ga akwai qatlul khata akwai qatlul amd wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an kaga khata kenan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan kaga amdu kenan to akwai kuma shubuhul amdi kisan da shi ba za ka ce gangan ba ne. amma yayi kama da gangan ka ɗauki ƙota ka rotsa wa ɗan uwanka a ka kuna wasa amma an tabbatar wasa kuke yi shi ma ya doke ka da ita kai ma ka doke shi da ita sai ya faɗi ya mutu wannan ba za ka ce kuskure ba ne amma kuma ba za a ce gangan ba ne tunda an san kuna yin wasa ko masu shaɗi garin shaɗi wani ya daki wani ya faɗi ya mutu ba za a ce ya so ya kashe shi ba amma dai ya yi kama da ya so ya kashe shi domin ya dake shi da bulala sai a kalli kaurin bulala da kuma inda ya dake shi kamar 'yan dambe ana dambe mutum ya dunkule hannu ya naushi dan uwansa sai ya faɗi ya mutu ba a cewa ya kashe shi da gangan amma kuma ba za a ce bai kashe shi ba ya yi kama da ganganci to amma tun da dai da sunan wasa suke yi a je a wasan amma dai shubuhul amdi ne kisa ne mai kama da ganganci ko da ba zai amsa sunan ganganci ɗari bisa ɗari ba domin yana da bambanci da mutumin da kawai ka ɗauki bindiga ka harbe shi kai tsaye kila a ka kila a ciki wannan kan ko shaka babu ka san me kisa ka kisa ka saboda abin da kai amfani da shi din yana kisa inda kai har waje makasa ce an gane ko to amma shi wancan an san ɗabi'atan ana yin wancan wasan ko da ya saba wa shari'a amma dai sunansa wasa a al'ada to shi yasa wanda ya mutu ta wannan hanyar wanda ya kisan baka cewa ya yi kisan ganganci amma dai ya yi kisa mai kama da na ganganci to da Allah subhanahu Wata'ala ya ce an tusibakum minhum ma'arfa tusibakum minhum ma'arratun da ilimi ilm sai zama zunubi ya cin muku amma fa ba tare da kun sani ba malamai suka ce wannan yake nuna mutum yakan yi laifi kuma a kama shi da laifin ba tare da ya sani yayi ba shi yasa ma ka'ida ta masu doka suke cewa no ignorance in law babu wani jahilci a cikin sanin doka da oda kuma jahilci sai rashin sanin doka da oda ba uzuri ba ne ignorance is, is not an uh, excuse rashin sani ba zai zama uzuri ba ga wanda ya taka doka bal ma wasu malaman suna ganin yin hakan ma sai dai ya kara laifi yanzu kai ne kana tafiya sai aka kama ka aka ce ka san ba a yawo sai ce wallahi ban sani ba to wannan ban sanin ba ma ƙarin laifi ce me yasa baka sanin ba wannan ka'ida ce ko da muna jinta a bakin turawa a bakin lauyoyi tana da tushe da madafa a shari'ar musulunci tushe da madafa a shari'ar musulunci Allah baya kama mu da laifi in tsakanin mu da shi ne Allah yana yafe mana mantuwa in tsakanin mu da shi ne amma akan dokar ƙasa to ba a cewa wani bai sani ba an gane ko abin da ya zama wajibi shine ya nemi ya sani da bai sani ba ya taka doka doka ba za ta kyale shi ba don bai sani ba sai an masa hukunci sai a ce to gaba kuma sai ka kiyaye na fata an fahimci wannan fa tusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilmin ba ce minkum ba tare da ilimi ba minkum daga gare ku bihi na sanin ka'idar da dokar wa zama'irul ghaibati lamirai na gaiba waɗanda ba sa nan listin ne na bangarorin biyu ne bi taglibin zukuri tare da an rinjaye da bangaren mazantaka wa jawabu laula jawabin laula cikin aya laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat jawabin laudin mahazo malai ce an shafe shi ai takadirin sa la azina lakum fil fathi da ba dan waɗannan ba da tun Allah ya muku izini da cewa ku fada maka da yaki lakin lam yu'zan fihi hina izin sai dai Allah bai izini da ai haka ba a wannan lokaci saboda samuwar waɗannan mutane rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat ubangiji ya ce liyudkhilallahu Allah yayi haka ne dan ya shigar da man sha'u wanda yake son shigarwa fi rahmatihi a cikin rahamarsa malai yake kal mu'minina al na kaman mu'minan da aka ambata ma'ana su kansu kafiran maka a wannan lokacin da Allah ya ce a fada su da kisa a kashe su to da yawa daga cikin su da ba su yi tsawaran da suka musulunta har suka zo suka shiga aljanna ba domin inda an fada makka da yaki a wannan lokacin to duk su abu su da ba su musulunta ba dan a lokacin su ne jagororin kafircin makka an gane ko su khalid ibn walid da duk a lokacin ba su tsira ba domin duk a lokacin su ba riga sun musulunta ba dan duk sun musulunta ne bayan an yi fato makka a wannan lokaci da ake gwagwarmayar hudaybiya suna tsaka da kafircin su ba su musulunta ba to amma hikimar Allah yakan hana aukuwar wani abu saboda yana son alheri ga waɗansu Allah yakan hana annabi yayi mummunan addu'a saboda yana fatan waɗanda annabin da an bashi zai musu mummunan addu'ar gaba za su shiryu shi yasa lokacin da manzo Allah ya daga hannu zai tsine wa mutanen maka Allah ya ce a'a saboda yana nufin wasu zai shiryar da su laisa laka min al-amr shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun domin in annabi yayi musu addu'a to shi Allah zai karba to kuma in ya karba wancan alherin da yake nufi da waɗancan mutanen kaga kenan ruwa ta sha ina fata fahimci wannan to haka Allah ya hana annabi ya yaki mutanen Makka a fatu a sulhul hudaybiyah dan fatan alheri ga wasunsu na cewa daga baya za su zo su musulunta za su zo su shiga rahamar Allah shine addinin musulunci ubangiji ya ce lauta zayyalu da ku an ce an yi taware an gano ga kafirai a makka a wannan lokacin ga tsirarin musulmin da ke cikin makka a wannan lokacin kafiran sun janye jikinsu daga musulmin musulmin sun janye jikinsu daga kafiran ubangiji ya ce la'azzabana allazina kafaru minhum azaban alima aika da mun ɗanɗana wa kafiran cikin garin makka azaba mai raɗaɗi ma'ana shi kansa allah subhanahu wa ta'ala ya yi shirin ba don waɗannan tsirarin musulmin da suke zaune a makka ba sai ya dammara garin makkan baki ɗaya to amma me yasa allah bai haka ba saboda zaman gamayya zaman cakuɗeɗeniya domin shi allah subhanahu wa ta'ala a shari'arsa wani yana cin alfarmar wani wani yana cin arzikin wani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake gaya mana a wani lokaci mutane suna cin albarkar dabbobi ma domin idan mutane suke ta sako suke ta sako in Allah ya fusata zai saukar da azaba sai kalli dabbobin da sai Allah ya kyale a wani lokaci in zunubin mutane yayi yawa sai Allah ya nufin hana ruwan sama in kuma an ya hana ruwan sama to za a yi fari za a yi yunwa mutane za su mutu dabbobi za su mutu to sai kuma Allah ya kalli irin waɗannan dabbobin har da kifaye a cikin ruwa albarka su sai Allah ya ruwa ya yafe waɗannan mutanen masu laifin shine manzo Allah yake walaulal bahaimu lam yunqaru wallahi laifin da mutane suke yi wani lokaci ba dan dabbobin su ba ko ruwa ba za a yi musu ba to kaga kenan muna cin albarkacin junanmu mutum zai iya cin albarkacin dan uwansa mutum mutum zai iya cin albarkacin dabba to da wannan shine abin da ayat take nunawa amma kuma ba wannan yana nufin kai kuma ka kin aikin alheri ka rinka Allah dan albarkacin wani a'a wa ya san wannan yana da albarka Allah shi ya sani sai dai kyautata zato to kai ma ka yi abin da za a kyautata maka zaton mana ba shi kenan ba amma ka yin aikin alheri ka ce ka ci albarkacin wani to wannan kuma ya saba wa ka'ida ta Allah subhanahu wataala kuma shi wanan ko yana da albarkar lokacin da ka taru kana Allah dan albarkar wani to sai ka sa masa wani abu kuma a ransa sai kai kokarin bata masa aiki amma ba laifi bane ka zo ka ce wani dan Allah yi min addu'a in kana kyautata masa zato wannan wani abu ne daban amma za ka roki Allah kuma kana Allah dan albarkacin wani to wannan kuma bai da tushe bai da madafa a cikin addini da haka Allah ya ce lauta zayyalu da a ce za su ware juna kowa ya ja gefe na na kafaru minhum azaban alima da mun azabtar da kafirai daga cikinsu azaba mai raɗaɗi malai ce min ahali makka kafirai makka fina izin a wannan lokaci bi an tu'zana lakum fi fatihiya ta yadda za a yi muku izini da cewa ku buɗe makkan ta ƙarfin tuwo ta ƙarfin tsiya sai Allah ya ce mai إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلاها Waƙa na uwa ku je ƙungishai ina alimata? Allah ce, Ibrahim ƙara na yayin da Allah zina kafaro waɗanda suka yi kafurci. Fikulun Ruhun ya zama a cikin zukatansu akwai muguwar ƙeta da muguwar gaba tare da ku. A gane ku? Waɗansu malamai sun ce, iz anan zarf ne ta'alluka bima kabla mana bayani ne na lokaci na wani abu da zai faru wanda ambatansa ya gabata a baya a baya Allah subhanahu wa ta'ala yake la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban aliman da mun azabtar da kafiran cikin su azaba mai radadi kamar mai tambaya ya ce wa Allah to yaushe za a yi haka sai Allah ya ce idh ja'ala alladhina kafaru a yayin da kafirai suka sanya fi qulubihim a cikin zukatansu alhamiyya matukar kiyayya da gaba ko bakar kiyayya da gaba shine malai ce al'unfa min shay asalin kalmar hamiya shine kololuwar kiyayya ka ji kana kin mutum kin da bayan shi babu wani ki kin da baka ki yanzu ya faɗi ya mutu ba to kafirai suka sanya wa zuciyarsu game da annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kiyayya ba su ki yanzu annabi ya haɗi rai ya mutu ba shi yasa ba irin kokarin da ba su yi ba na su ga sun kashe shi su ce ai masa kambun baka ai masa sihiri ai masa kaza duk wani sababi da suka san in an yi shi mutum na iya mutuwa ba wanda ba su yi wa annabi ba Allah ya tsallakar da shi wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu bimajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin akwai dan su mutane a makka a wannan lokaci da aka yadda suna da kambun baka duk abin da suka kalla suka yi magana akan sa take ke faduwa ya mutu ko tsuntsu ne zai wuce ta sama ɗaya daga cikinsu ya kalle shi ya nuna sai ya faɗo amma irin waɗannan mutanen aka taro aka ce su zo su fa annaba a gaba su yi masa kambun baka ya faɗi ya mutu kuma suka yi amma ba abin da ya same shi shine Allah ya ce wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absar kiriyas ya rage kafirai su hilace ka da idandunan su su maka kambun baka da idandunan su su kalle ka kallon da suna so bayan sa ba za ka motsa ba lamma zikira a ayoyin da suka ji kana karatun qur'ani kuma abin da suka yi amfani da shi dan su lalata ka wa yaquluna innahu lamajnun ko baka mutu ba su ce wannan mahaukaci ne abin nufi daga yanzu ya haukaci amma kuma haukar bata kama shi ba wannan shine kiyayyar da kafiran maka suka nuna wa annabi to Allah ya yi nufin ya gama da su ya halakar da su ya azabtar da su a lokacin da suke tsaka da wannan kiyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce hamiyatar jahiliya gaba da kiyayya irin ta jahiliya bala ya ce badalun min alhamiya wannan hamiyatar jahiliya fassara ce ta hamiya ta farko izda ja'ala allazina kafaru fi qulubihim alhamiya a lokacin da kafirai suka sanya wa zukatansu bakar kiyayya kamar mai tambaya ce to wace iri ya ce bakar kiyayya sai Allah ya ce hamiyatar jahiliya kiyayya irin ta lokacin jahiliya ta maguzawa domin kafirci ya haɗu da kiyayya da jahilci to wannan kuma ya fi muni mala ce hiya sadduhumun nabi shine tare wasu da suka yi wa annabi wa ashabihi da sahabbansa anil masjidil harami suka hana shi shiga masallaci mai alfarma shine makka to da ka inda a ce Allah ya so ya gama da su da a wannan lokacin zai gama da su to amma da ke Allah yana son su da rahama li yudkhilallahu fi rahmatihi ya yasha shi yasa bai yi hakan ba an gane ko ubangiji ya ce fa na sakinatahu a madadin Allah ya yi abin da ya yi nufin yi amma sai ya fasa sai ya saukar da nutsuwarsa ala rasulihi ga manzansa mana shi kansa annabi abin ya fusata shi ya so ya harzuka ya so ya fusata sai Allah ya haƙurƙurtar da shi tun da shi ma Allah ɗin ya haƙura haƙuri bisa ga wata hikima da yake shirin aukar da ita a nan gaba wa alal mu'minina kuma musulmi muminai su ma sun hassala sun fusata domin sayyidina Umar a lokacin hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci lokacin da ake rubuta sulhul hudaybiya abubuwan da ake rubutawa na sulhun sai da sayyidina Umar ya fusata yace ya ma'aikin Allah ya za mu karɓi kaskanci a addinin saboda abubuwa na son zuciya da kafiran maka suke zuwa da shi sun ce duk wanda ya kafirta daga madina ya dawo makka ruwa ta sha ba za su ba annabi shi ba manzo Allah ya ce mun yadda amma duk wanda ya musulunta daga maka ya gudu ya je madina wajen annabi zai ba su shi ya ce ya yadda kaga wannan son zuciya ne da shine na Umar ce ya ma'aikin Allah ba mu ne akan gaskiya ba ce wallahi mu ne akan gaskiya to dan me za mu karbi gaskanci a addinin mu me muke tsoro ne yace ba abin da muke tsoro da yawa daga cikin sahabbai a wannan lokaci saboda tashin hankali da bacin rai da suka shiga bayan an gama rubuta sulhun manzo Allah ya ce kowa ya tashi ya yanka abin hadaya daga nan mu juya mu koma Madina amma suka kasa motsawa duk su ya sanyi annabi ya tashi ya shiga wajen na ummu salama ya ce ina jin tsoron abin da zai faru yanzu ina tsoron kada Allah ya turo da mala'iku su yi ruwan duwatsu su kashe mutane domin na umarci mutane ba wanda ya motsa to anan ne ummu salama ta bawa annabi shawara ta ce me kace musu yace na ce su yanka abin hadaya amma sun ki su saurare ni kowa yana zaune a inda yake kamar nayi magana da dutse sai ta ce ka sake ce musu komai je ka kai ka yanka naka abin hadaya to da haka manzo da ya fito bai sake cewa kowa komai ba shi ya kayar da dabbarsa ta hadaya yanka daga nan sai kowa ya tashi ya yanka nasa shine malamai suka ce aiki a aikace ya fi tasiri wajen koyarwa sama da ni magana domin manzo Allah yayi magana magana bata kama jikin sahabbai ba amma da yayi aiki fa aikin sai ya ratsa su at ta'alimu bil qawl bil fi'li aw qawf an-nafs min at-ta'lim bil qawl koyar da mutane aiki a aikace practically ya fuka koya musu theory ka ce musu za a yi kaza za a yi kaza sun fi jin karfin su ga kai ne a gaba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da wannan da haka Allah subhanahu wataala yake daga baya sai muka saukarwa da annabi natsuwa su ma sahabbai muka saukar musu da natsuwa kowa ya dawo cikin hayyacinsa fafalahuhum sai aka yi sulhu tsakanin juna ala an ya'udu min kabilin. kan cewa annabi zai dawo shekara mai zuwa amma yanzu ba zai shiga ba wa yalhaquhum min alhaniyati ma lahiqa hatta yuqatiluhum wa yalhaquhum min alhaniya kuma a ƙarshe damuwa ta cimma annabi da sahabbai ma lahiqa al-kuffar irin wacce ta cimma kafirai hatta yuqatiluhum amma duk da haka Allah bai kaddara yakin ba da haka ya saukar da nutsuwa ga annabi ya kwantar masa da hankali wa alzamahum kalimatar taqwa ubangiji ya lizumta wa muminai kalmar tsoron Allah malai ce ai madmunaha abin nufi kalmar da abin da ta kunsa yi musu tasiri a zuciya domin abin da kalmar ta kunsa ta Allah da tauhidi da kuma yi wa manzan Allah biyayya ba dan wannan kalmar ba da take nuna aiwa annabi biyayya ita ta su sahabbai suka san ba za su iya ketare wa umarnin annabi ba amma da fusatin da suka yi ya kai su yi gaban kansu da haka biyayya su da annabi da yadda tauhidi ya yi karfi a zuciyarsu yasa suka fi karfin zuciya da shaidan ba su yi abin da zuciyarsu take riya musu ba na afkawa kafurai da biye musu cewa ai faɗa shine ma'anar wa alzamahum kalimatat taqwa malai ce wa hiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalimatu taqwa ita ce fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana ce da ita kalimatu taqwa ana ce da ita kalimatul ikhlas ana ce da ita kalimatu shahada malai ce wa udifat an jingina ta ila taqwa zuwa ga taqwa li'annaha sababuha domin ita kalmar ita ce sababin da ke sa mutum ya zama yana tsoron Allah ba yadda za a yi mutum ya zama mai tsoron Allah matukar la ilaha illallah bata tabbatu ba a cikin zuciyarsa da ma'anarta malai ce ai an nutsuku biha ahadun domin furci da ita kamar kulla alkawari ne da yarjejeniya bittiba'i mashtamalat alaihi min ta'ati na cewa mutum zai yi biyayya ga duk abin da ta kunsa na biyayya din lillahi ga Allah wa rasulihi da kuma manzonsa wa kanu kuma daman su muminai a haƙƙa biha sun cancanci kalmar taƙawa ya yake fi ilmin lahi a cikin ilimin Allah min al-kufari sama da kafirai daman a wannan lokaci sahabban annabi su suka dace a duk duniya su zama sahabbai ba wanda ya fi su cancantar haka domin shi Allah komai yana yin sa ne a bisa ga cancanta da dacewa gwargwadon lokaci gwargwadon yanayi a lokacin da annabi ya rayu a duniyar nan ba wani lokaci da ya cancanta annabi ya rayu a duniya sama da wannan lokacin inda kafin haka ya cancanta to da Allah kafin haka zai yi shi inda yanzu ya cancanta to da Allah zai jinkirta shi zuwa yanzu amma wannan lokacin da annabi ya zo duniya to shine lokaci mafi tsada wanda ya fi cancantar annabi ya zo duniya a shi sannan mutanen da Allah ya tara wa annabi su zama sahabbansa su suka fi kowa cancantar a duniya su rayu tare da annabi dan kada wani ya zo ya ce ka ina ma ni ne kila da kai ne a wancan lokacin cikin su abu jahal za ka kasance yasa wani daga cikin sahabbai in ban manta ba jabir wata rana ana hira ana labarin gwagwarmayar da aka yi a hunainu sahabi wane ya gudu sahabi wane ya gudu sahabi wane ya gudu sai wani yaro tabi'i yana rawar kafa yake ina ma ina ne ce kai mana shiru da kana nan a lokacin ba a san za ka yi ba to da haka duk lokacin da kaga Allah ya tsara abu to wannan lokaci shi ya dace da abin da haka Allah subhanahu wata'ala yake su kansu sahabbai a wannan lokacin su suka fi kowa cancantar kalmar shahada domin gwagwarmayar da aka yi wajen kafa kalmar shahada in ba irin su ba ba wanda zai iya yin ta a dai cikin wannan al'umma ba wanda zai iya yin ta mu yanzu duk yan asha ne duk yan asharomo romo ne amma ginin da kafawar to sahabbai su za su iya su za su iya yanzu a ce za a zo da mutum yana ji yana gani akan ya bi addini ko ya yarda a kashe shi amma ya zaɓi a kashe shi akan ya yarda yan yanzu za su iya wannan illa bar rahima rabbuka sumayya mace cefa mace ta canja daga la ilaha illallah aka soke ta da mashi a farjinta ta mutu haka yasir mijinta a gabanta aka kashe mijinta aka zo kanta ita ma aka gama da ita akan kawai su janye daga kalmar shahada da suka faɗa to yanzu wane ne wanda zai iya jajircewa kalmar tauhidi irin wannan jajircewa ta sabai magana gaskiya sai su shi yasa Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulullah ku sani ku na daban ne shi yasa Allah ya sa annaba a cikin ku law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anittum da duk ƙwazanku da kike zuwa da shi annabi yi mana kaza yi mana kaza da annabi yana biye muku baya ja muku linzami a wasu abubuwan da kun shiga wahala amma duk da haka walakin Allah habbaba ilaikumul iman Allah ya sa muku san imani ne wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata muku imanin a zuciyarku shi kuke so sama da komai kwalliyarsa tafi damun ku sama da ta komai wa karraha ilaikumul kufra kuma Allah ya sa muku kin kafirci sama da komai ba abin da suke ki a duniya sama da kafircewa Allah da haka wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan da Allah ce ulaika humur rashidun waɗannan mutane da kake ji da gani wanda manzo Allah ya raye da su a matsayin sahabbansa muminai surukansa mamunsa mabiyansa ubangiji ya ce su ne shiryayyun bayi su ne wanda kafafuwansa suka kafu a cikin addini irin yadda murgine nan dutse yake kafuwa a cikin ƙasa ba dai ɗan adam ya iya turewa ba sai Allah ce fadlan min Allah wa ni'ma wannan kan falala ce ta Allah kuma ni'ima ce ta Allah Allah ya zaɓi Abubakar ya zama shine abokin farko ga Annabi Umaru na biyu Uthman na uku Aliyu na hudu da dukkan sauran sahabbai kuma falala ce ta Allah abin nufi in Allah ya ga dama zai zaɓi wani ba su ba amma ganin sun fi dacewa sai Allah ya yi musu falala sai ya zaɓe su kuma karka ɗauka zaɓin da Allah ya yi musu wani yawan ibada ne tun kan su fara ibada aka yi musu zaɓin shi yasa malamai suka ce matsayin sahabbantaka ba matsayi bane wanda ake takara a kansa kar ka dauka yawan sallah ne ballanta na wani zo ya ce maka ga wani wuridi ko wani sallah da in kai zaka kamo Abubakar ai ba sallah bace shi ma Abubakar din ai ba sallah ya bai kai wannan matsayin falala ce kawai ta Allah da aka duk wani wuridi da za a ce maka in kai ka kai annabuwa ne ƙarya ne ai shi annabin ba wuridin yayi ya kai ba Allah ne ya zaɓe shi Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan minan nas amma inda wata jarabawa ce aka sa sai ya ci kai to kai ma sai ka sa ran gobe in ka gwada za ka iya ciyowa ka kai amma zaɓi ne na Allah kuma an riga an gama ba shi kenan ba to da ka dai Allah subhanahu ta'ala ya zaɓi sahabbai kuma ya musu shaida na daga cikin inda ya shaide su da ya ce wa kanu a haƙƙa biha wa ahalaha ubangiji ya san su suka fi cancanta da kalmar taƙawa ita ce kalmar la ilaha illallah a lokacin da dumudumunta da zafi zafinta ba wanda zai iya sanya hannu ya ɗauke ta ya kai baki in ba su ba mu yanzu sai da ta huce sai da ta yi sanyi la ilaha illallah ba wanda ko tsaki zai ma in kana kayaka in ka ga dama sai ka shafi ranka ta ma karo ka sa lasifika ka hana mutane bacci ka ce la ilaha illallah kake a da da take da tsada baka isa ka faɗe ta ba a bakin ranka za ka faɗe ta kaga wannan lokaci a lokacin la ilaha illallah take neman maza sadaukai da haka Allah ya zaɓin mata wanda suka cancance ta wa kanu a haƙa biha wa ahalaha ba 'yan ta yi daɗi ba mala yake aiki ilmin lahi cikin ilimin Allah su suka fi cancanta da ita kuma su ne ma'abutanta min al-kufari sama da kafirai li anna Allah ta'ala ikhtarahum li dinihi domin Allah ya zaɓe su ne don hidimta wa addininsa wa alaha kuma su ne ma'abutanta wa kana Allah bi kulli shay'in alima kuma lalle Allah ya kasance masani ga dukkan komai ai lam yazal muttasifan bi zalik ubangiji bai gushe ba mai sifantuwa da wannan sifa wa min ma'lumihi na daga cikin abin da Allah ya sani madaukakin sarki annahum ahluha cewa su sahabbai su suka fi cancanta da ita cancantar yaɗa ta cancantar fara furta ta cancantar tsayawa tsayuwar daka don ba ta kariya da ɗaukan dukkanin wani ƙalubale don ita in ba so bawa zai iya cikin ilimin Allah babu mai iyawa sai su sai Allah yake ne ana nuna laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha'a Allahu aminina mu'allidina ru'usakum wa muqassirina la taqulu فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا to duk wannan dauki ba daɗin da muka yi na kissar hudaybiya wannan shine asalin farkon labarin amma Allah ya kai shi ƙarshe saboda me saboda abubuwan da suka zo a ƙarshen sun fi muhimmanci sama da farkon labarin kamar a kissar annabi Musa ne lokacin da banu Isra'ilawa suke so Allah ya nuna musu wa ya kashe musu dan uwansu wani mutum ne mai kuɗi amma bai taɓa haihuwa ba a zamanin annabi Musa bai da kowa wanda zai ci gadansa a danginsa sai wani ɗan wansa ko ɗan ƙaninsa shi kaɗai ne ɗan uwansa a duniya kuma gashi da kuɗi da yawa to shi wannan yaro yana ta sanin wannan dan uwa na sai mutu ya ci gado sai ya kasa hakuri wata rana ya tsallaka gidan mutumin ya murtse masa wuya kuma ya jawo gawar sai ya kawo kofar gidan wasu shi kuma sai ya gudu gida ya je kuya gari yana wayewa ya sammako ya fito ya zo ya rusa ihu a kofar gidan waɗanda ya ce sun kashe masa kawo alhalin shi ya kashe kawun nasa dan sanya ya ci gadansa to kuma banu isra'il yahudawa suna da gaba tsakaninsu da faɗace-faɗace na kabilanci. shi yasa ma ko da famfan tuka-tuka aka bi to wata ƙabilar ba ta yadda ta ɗebi ruwa tare da wata kabilar ba sai dai kowace ai mata nata ko rijiya ce ba sa iya taruwa su ɗebi ruwa tare shi yasa lokacin da suke tsakiyar fari suka je suka roƙi annabi musa ya roƙa musu allah a ba su ruwa da allah ya tashi fitar musu da ruwan sai ya fitar musu da bakin ruwa ko kan famfo guda goma sha biyu saboda in an fitar da ɗaya ba za su iya haɗuwa ba shine wa izis tasqa musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka alhajar fanfajara min husnata asharata aynan qad alima kullu unasin mashrabahum to kaga ita wannan kisar lokacin da abin ya faru suka zo za su yi fada waɗannan suna to kenan waɗancan sun ɗauko makami suna za su ɗaukansa sai masu hankalin suka ce a'a yanzu tunda ba a san wanda ya kisan nan ba a madadin ku ɗauki makami ku faɗa wa junanku da kashe-kashe ai akwai annabin Allah a cikin ku shine Musa ku je ku gaya masa kila shi ta hanyar wahayin da ake masa zai gaya muku waye kisan kan to wannan shine asalin labarin to amma Allah subhanahu wata'ala da ya tashi kawo kissar a Qur'ani sai ya dauki karshen kissar ya kai farko farkon ya kai karshe sai ya wa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara tun yayin da annabi Musa yake da mutanansa Allah ya ce ku yanka saniya to me ya jawo maganar a yanka saniya ai asalin abin da ya jawo a yanka saniyar shine waccan kara da suka kai wa annabi Musa cewa an yi kisan kai a cikin su kuma an rasa waye kisan kan gashi fitina za ta barke to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a ce da su su je su samu saniya su yanka idan suka samu saniyar suka yanka duk wata gaba ta jikin saniyar in suka ga dama su yanka su je su zunguri jikin mamacin da shi zai tashi ya gaya musu waye kashe shi so ya nuna musu ikonsa ne yana iya rayar da matacce da matacce ba ma da raye ba ya rayar da matacce da matacce to wannan shine asalin abin da ya jawo aka ce musu ku je ku yanka saniya to amma su kuma sai suka yi wa Allah gaddama a wajen yanka saniyar kalu a na huzwa suka ce da annabi Musa za ka raina mana hankali mun ce da kai a rayan mana mu duk a gaya mana wanda ya mana kisan kai kuma za ka ce mu sake wata asara mu yanka saniya to wannan turka-turkar da ta faru a kisar yasa wannan wajen ya fi mahimmanci a cikin kissar sama da farkon labarin shi yasa qur'ani sai Allah ya fara maganar taurin kan da suka yi masa kan ya faɗi dalilin da ya jawo taurin kan sai da tafiya sai tafiya can a ƙarshe sai Allah ya ce wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha amma asalin farkon kissar wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha ne wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun sannan وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فقلنا اضربوه ببعضها هل إذوا a شيء to a nan ma haka ne asalin abin da ya faru a hudaybiya har aka zo aka yi wannan turka-turkar har mutanen maka suka hana annabi shiga har ya koma manzo Allah mafarki ya fara yi cewa Allah ya nuna masa zai shiga makka da gari ya waye mafarkin annabawa gaskiya ne kawai sai annabi ya ce da sahabbai ku zo mu tafi to wannan shine farkon labarin amma da aka zo turka turkar da aka yi kafirai suka yi kikika suka hana annabi ya shiga har ya haƙura ya koma wannan tafi komai ɗaukar hankali a kisa sai Allah ya fara da ita amma yanzu zai dawo ya gaya maka asalin abin da ya faru to shi ne Allah yake laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq hakika Allah ya gaskata wa annabinsa mafarki na gaskiya da yayi cewa zai shiga makka to amma da Allah yake zai shiga ya nuna masa a mafarki mafarkin annabawa gaskiya ne amma Allah ai bai sa lokaci ba shi yasa na Umar lokacin da ake waccan turka-turka mutanen maka suka ce annabi ba zai shiga ba sai dai shekara mai zuwa sai sayyidina Umar ya tambayi manzo Allah yace ba ka ce mun mafarki kai ba Allah ya nuna maka zaka shiga kuma mafarkin annabawa gaskiya ne manzo Allah yace eh haka ne amma ai da na ce maka mafarki ne kuma mafarkin annabawa gaskiya ne ban ce maka dole sai a wannan shekarar ba ni ma mafarkin ba a nuna mun shekarar ba an dai nuna mun za mu shiga da haka ko ba daɗe ko ba jima za mu shiga tunda a wannan shekarar shigar ba ta yi ba mu haƙura mu koma shekara mai zuwa ma dawo shi ma Allah bai ce mana dole sai a wannan shekarar ba da haka Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu bil haqqi ru'ya bil haqqi malaike bil amri sabiti mafarkin annabi ya gaskata Allah ya gaskata masa shi domin mafarki ne na gaskiya wa zalika abin da ya faru annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nawmi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin bacci amal hudaybiya ce shekarar hudaybiya qabla khurujihi tun kan ya fito zuwa ga makka annahu yadkhulu makkata cewa gashi wai zai shiga makka huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa aminina cikin aminci ba tare da wani tashin tashina ba wa yahliquna wa yuqaffiruna waɗansu za su yi saifai, waɗansu za su yi kwalkwabo fa akhbar bi zalika ashabahu yayin da manzo Allah ya tashi daga bacci ko sai labarta wa sahabbansa fa farihu suka yi farin ciki falamma karaju ma'ahu yayin da suka fito tare da shi da humul kuffaru kafarai kuma suka tare masa hanya bil hudaybiyati a hudaybiya wa raja'u suka komo basu shiga ba wa shaqqa alaihim zalika hakan ya kuntata musu wa ba ba'dul munafiqin har sai da ta kai waɗansu daga cikin munafikai suka rinka ihu suna kokonto suna sowa suna ba gashi nan ba mun ce muku muhammadu ba gaskiya bane abin da ya zo da shi ba gaskiya bane ba gashi nan ba wa kadatil qulubu taza'za mala yace sai da zukata suka so su raurawa fa anzalallahu sakinatahu alaiha sai daga baya Allah ya saukar musu da natsuwa kama taqaddama min awwali surati kamar yadda duk bayanan haka sun gabata tun daga farkon sura wa qawluhu bil haqqi da Allah yace ru'ya bil haqqi muta'alliqun bi sidqin abin nufi mafarki mai damfare da bayanin gaskiya mafarki ne wanda a cikin sa babu ƙarya kenan wannan ya nuna akwai ru'ya bi ghairi haqq akwai kuma ru'ya bil haqq akwai mafarkin gaskiya akwai wanda ba na gaske ba to na annabawa din na gaske ne annabawa ba sa mafarkin da ba na gaske ba duk mafarkin annabi gaskiya ne annabawa ba sa mafarkin sha'awa duk mafarkin annabawa mafarki ne na wahayi daga Allah shedan shi ke zuwa ya maka wasa da hankali a cikin mafarki to su kuma annabawa Allah ya tsare su har a cikin bacci shedan baya zuwa wajen su kai mafarki kaga ka tashi sama ba fuka-fuki kamar jirgi wannan shedan ne ya raina ma hankali ko kai mafarki gashi ana baka kashi ka tashi kana ihu shaidan ne ya dan cicci tabanka kuma kamancin haka to da ka annaba ba sa irin wannan mafarkin irin wannan su ake kira da hulum shine manzo Allah yake ar-ru'ya wal hulum min shaytan mafarki ne sunan ru'ya irin wanda annaba suke wannan kai tsaye daga Allah ne amma wal hulum shirme da shiririta a cikin mafarki wani abu ya baka tsoro ko kai mafarkin gashi ka zama wani amma baka zama kowa ba to wannan kuma duk daga shaidan ne da ka Allah ya ce ru'ya bil haqqi me mafarkin gaskiyar ya kunsa me abin da annabin ya gani a cikin mafarki shine la tadkhulunna al masjid al haram lallai za ku shiga masallaci ne alfarma shine za ku shiga garin makka malai lil mutabarrik insha Allah in Allah ya so to insha Allah dan nan tabarruk an faɗe ta ne dan neman albarka da sunan Allah domin ita ka'idar insha Allah kana faɗanta ne in ba ka da tabbacin abu zai faru to Allah kuwa duk abin da ya faɗa tabbas ne abin zai faru to amma gashi a cikin maganar sa da kansa ya ce insha Allah yasa malamai suka ce insha Allah nan ta Allah ba ta istisna'i ba ce in ni ne na faɗi insha Allah ko kai to wannan na in Allah ya ga dama amma in shi ya faɗa to ai daman shi ne mai ganin dama da ka ya faɗa ne don ya koya mana neman albarka da kama sunansa shi yasa a wasu hanyar ce wala ta kulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an sha Allah in kai ne karka ce za kai wani abu gobe sai Allah ya so amma shi Allah in ya ce zan yi abu gobe ya ce in Allah ya so to dan ya koya min ni in rinka faɗa haka ne ba wai dan shi ya faɗi hakan ba ne dan yana neman yardar wani an fahimci wannan to kuma wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya taɓa faɗa waɗansu suke ganin Ibn Taymiyyah ya wuce gona da iri an yi faɗan tatar wani yaƙi ne da aka yi da mutanen cana da kuma daula usmaniya mutanen tatar sun ce mutanen cana ne a lokacin musulunci yana da daula wacce ake kira daula usmaniya a ƙasar turkiya to kafiran tatar suka taso suka zo su yaƙi wannan daula musuluncin duk wata ƙasa da kafiran tatar suka ci karo da ita sai sun gama da ita saboda suna da ƙarfin sojoji kuma suna da kayan faɗa to cikin tafiye-tafiyensu har suka zo ƙasar sham a wannan lokacin har ƙasar misra tana eh, ƙasar sham tana ƙarƙashin ƙasar misra ne to da haka lokacin shekul islam ibn taymiya yana cikin ƙasar sham lokacin da tatar suka zo sai duk sarakunan ƙasar sham suka gudu suka koma masar suka sulale suka bar talakawa to a lokacin ne ibn taymiya ya tara almajiransa da yake karantarwa ya musu hudu ba abin da ya rage kadai a cikin kasar sham a lokacin malamai ne amma duk wani mai faɗa aji mai mulki ya gudu malamai suka hada suka yi tawaga suka tafi suka je su ga shugaban tatar wanda shine a lokacin holako to shi abin da yake tsammanin zai ji daga wajen malamai sun zo ne su ba shi hakuri su haɗa masa 'yan kuɗi ya zagaye garin su ya wuce kuma da yawa daga cikin malaman da wannan nufin suka tafi ibn taymiya a lokacin yana cikin yara masu ƙananan shekaru da aka je duk sauran malaman suka tashi suka yi maganganu irin na malam fada suka ba da kai bori ya hau suka rarrashi jinkis khan ko holako amma ibn taymiya da ya tashi da ƙananan shekarunsa ya gaggaya masa maganganu sai da ta kai dattawan malamai suna jin rigarsa suna ka zauna ka zauna za ka ja mana bala'i suka ce ba mu taɓa tsammanin za mu fito daga nan ba a yanyanka mu ba to su kuma talakawa suna can a cikin gari suna jiran su ji da wani saƙo malaman su za su dawo kafin malamai su koma labari ya isa cewa fa duk malamai sauran sun bayar da kai bori ya hau amma ibn taymiya ne ya faffaɗi maganganu masu zafi yake in ka isa kai mana abin da Allah bai mana ba in ka isa kai kake kashewa kake rayawa ka tashi alkiyama a yau to da haka a ƙarshe kan ibn taymiya ya dawo gida talakawa sun tare shi su ka da yawa daga cikin malaman sun zagaye ma sun gari saboda abin kunya da haka aka taru to sai ibnu taymiya wa talakawa wa'azi sai ce ku sani ku ne gatan addinin ku ku ne gatan al'umma ku baya halatta ku gudu ku bar waɗannan kafiran ɗayan biyu ne ko su karɓi su koma ko kuma a gwabza wanda Allah ya ba wa nasara shi kenan ko mu mutu ko mu yi shahada ko mu addini ya ɗaukaka a hannun mu ko mu yi shahada to ibn taymiya yana cikin wannan hudubar sai yake cewa ko mu mutu ko mu za ma mu yi nasara a kansu sai wasu daga cikin almajiransa suke cewa ka ce insha Allahu sai ce zan ce insha Allahu amma ba wai dan istisna'i ba sai dan istibraki ma'ana sai dan neman albarka amma ba wai dan ina nufin sai na faɗi insha Allahu za mu yi nasara ba to sai aka ce me hujjar ibn taymiya yake da confidence cewa zai yi nasara akan tatar har ana cewa ce insha Allah yana ba zai faɗa ba in ma ya faɗa sai dai don neman albarka amma ba wai don istisna'i ba ibnu taymiya ce to ai Allah ne ya alƙawarin kafirai ba za su taɓa nasara akan musulmi ba in dai musulmin sun tsaye akan addinin su na gaskiya walai yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila to kaga in ka faɗi wannan ko ka ce in sha Allah to in sha Allah ka ba ita ce za ta tabbatar da alƙawarin ba sai dai ka faɗa ne dan neman albarkar sunan Allah domin in sha Allah nan ba magana ka bace ai magana Allah ce to da ka ibnu taymiya ya kafe akan wannan magana ta sa kuma cikin hikimar ubangiji waɗannan azzalumai babu wanda ya karya su sai a ƙarƙashin jagorancin Sheikhul Islam Ibn Taymiya da wannan almajiransa na ƙasar Sham da su suka yaƙi tatar har sai da suka yi raga da su a ƙarshe ibn taymiya ya koma ƙasar misar bayan an gama yaƙi an rusa tatar yana roƙo sarakuna su dawo su karɓi masarautunsu kuma abin mamaki ɗan adam da son duniya da son kai wai kuma da suka dawo suka kama shi suka sa a kurkuku wanda ya iya yaƙi da wa'ancan kai ka bashi ya zauna a garinka ka ji fa wanda ce ƙwato musu garin ya da mulkin yake so shi kenan sai ce a kamo su a ɗaɗɗaure amma ya ce a mu ba mulkin muke so ba mu karantarwa ce a gaban mu ku dawo ku karɓi masarautun ku amma suka kama shi suka sa a kurkuku Allah madaukin sarki azurta shi da shahada ya mutuwa shahada a cikin kurkuku da ka dai abinda wannan yake nuna wa Allah da kansa in zai magana wani lokaci ya kance insha Allah tare da cewa shi Allah shine mai mashi'a din to in ku Allah yana faɗar insha Allah ba wai dan yana ne ya sahale masa ba shi shine mai sahalewar to ina gani ina ga kai ina ga kowa dole ne mukan ba mu da wata hujja da in zamu ce zamu abu kaza gobe ba zamu ce insha Allah ba kamar yadda Allah yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya ce zai yi wani abu gobe duk da garantin da Annabi yake da shi na Allah in ya roƙa zai cika masa burinsa amma tare da haka Allah yake kace insha Allah kace insha Allah da haka anan mala yake kalmar la tadkhulunna al-masjid insha Allah an faɗe ta ne dan neman albarkar sunan Allah domin Allah ne da kansa ya faɗa kuma don ya koyar da bayansa ba wai don shi yana neman sahalewar wani Allah ba ba shi ba kuma ce amini na za ku shiga garin maka cikin kwanciyar hankali da aminci babu tashin tashina muhallafi na ru'usakun kuna masu kwalkwale kawukan ku ma'ana kuna masu aski na kwalkwabo wanda ake cire gashi baki daya shine malai yake ai jami'a shu'uriha za ku kwalkwale dukkan gashin kai to wannan ya nuna kwalkwabo ga mai hajji ko umara ya fi lada domin shi aka fara faɗa kafin a faɗi saisaye kuma hadisi ya tabbatin sayi bukhari hadisin abdullahi dan umar a ranar da annabi ya hajjin ban kwana a hudubarsa ta arfa cikin addu'o'in da yayi yana cewa allahumma rahamil muhallikina allah ka ji kan masu kwalkwabo saboda sahabbai yan kaɗan ne suka yi kwalkwaba da yawan su sai suka yi saifaye to shi kuma annabi yana so ya nuna musu kwalkwabo a nan ya fi falala sai ce Allah ka jiƙan masu kwalkwabo sai suka ce ya ma'aikin Allah da masu saisaye saboda da yawan su saisayen suka ya ki faɗar da masu saisaye sai da ya sake cewa Allahumma rahamil na Allah ka jiƙan masu kwalkwabo suka ce wal muqassirina da masu saisaye annabi ya ki faɗa Allahumma rahamil na Allah ka jiƙan masu masu kwalkwabo ana ukun suka sake cewa wal muqassirina sannan ya ce wal muqassirina da haka kwalkwabo yana da lada uku sai yana da lada ɗaya a aikin haji ko aikin umra da dukkan wanda ya samu zuwa amma in ba haka ba kwalkwabo a gida to kuma abu ne mara kyau sabai da yawa ba sa son kwalkwabo a gida sai na umar in kai kwalkwabo ka zo gabansa sa'a ka kawai in kwalkwaban ya fara gashi amma in bai fara gashi ba zai kaci gidanku sai ya dake ka sosai haka umar yake har ma yakan yi wasu barazana da cewa zan sare muku kai to amma dai wannan tsanantawa ne irin na sayyidina umar kun san allah ya masa tsanantawa a wasu abubuwa wasu abubuwan da shi za a yi fada da baki to shi duka yake wani abun ma da ko fadan ma ba za a yi ba shi umar sai ya duka wannan wani abu ne na daban amma dai da yawa daga cikin sahabbai suka yi kwalkwabo a gida tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwalkwabo sifa ce ta kawarijawa kuma yace fa idza ra'aytumuhum fa animuhum in kun gansu ku kashe su kawarijawa su ne 'yan tawayen da suka fara kashe sahabban annabi masu kafirta musulmai masu halatta jinin musulmai wanda manzo ya ce in kuka gansu za ku raina karatun qur'anin ku da nasu amma alamomin da za ku gane su za ku ga suna kwalkwabo su signing ɗinsu a wancan lokacin alamu su shine kwalkwabo da sun ga mai kwalkwabo to ali ya ga ali da haka manzo ya ce in kun gansu to ku rinka kashe su wannan yasa sayyidina ali ya yaki da su kuma ya kashe da yawa daga cikinsu saboda banza Allah ya umarni da a kashe su duk da suna la ilaha illallah duk da suna kalmar shahada saboda suna halatta jinin musulmi suna kafirta musulmi suna kaza suna kaza sadaka Allah ya ce insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin kuma za ku shiga makka muhalliqina ru'usakum wasu suna masu kalkabo wa muqassirin wasu kuma sun yi tsaitsaye malai ce ba abu hawa sun saisaye sashin gashi ba duka ba wahuma halani waɗannan halaye ne guda biyu ta ne ababen kaddarawa sannan la ta kafuna ba za ku sake jin tsoro ba bayan kun shiga makka ma'ana bayan fito makka to kuma addini ya samu ɗaukaka ba za a sake zaman ɗarɗar ba fa'alima ma lam ta'lamu sai ubangiji ya san wani abin da ku ba ku sani ba a shekarar farko da kuka yunkurin shiga sai bai tabbatar da ba ku damar shiga ba saboda yana da ilimi na sanin wani abu zai faru wanda ya fi gaggawa shiga alheri shine mutane su shaida a duniya ku masu son zaman lafiya ne ba da faɗa kuka zo ba amma an cuce ku an danne muku haƙƙi an zalunce ku an hana muku yancin ku na yan adam to sai kuma daga baya da yawa waɗansu daga nan za su gane gaskiyar ku sai kuma su zo su bi bayan ku daga baya kuma sai Allah ya zo ya tabbatar muku da wancan alkawari da ya muku na shiga makka mala yake malam ta'lamu min sulhi kuka san Allah ya san abin da ba ku sani ba na daga sulhi da kuma sanadiyar hakan waɗansu za su shigo. faja'ala min duni zalika fatahan qariba a madadin ku shiga a wannan shekara sai Allah ya sanya muku wani buɗi na kusa malai ce huwa fatu khaybar shine buɗe khaybar da aka kafin ai fatu makka sai da aka yi fatu khaybar amma tsakanin fatu makka sulhul hudaybiya da fatu makka to anan ne aka samu fatu khaybar a madadin musahabbai su shiga makka a wannan shekara sai Allah ya jinkirta shigar sai kuma ya ɗauko wata ƙasa ya basu don ya ƙara musu ƙarfi da haka shekara mai zuwa da za su tashi shigowa sai suka taho da ƙarfi ƙarfi da adadin da ya ninninka na farko da suka zo da shi mala ce wata haƙaƙacin ru'uya fil amin muqbil daga nan ne mafarkin annabi ya tabbata a aikace a shekarar da ta kewayo sai Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda daman Allah shi ya aiko annabinsa da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi don ya ɗaukaka addinin akan dukkan sauran addinai yana daga cikin hanyoyin da Allah ya bi na ɗaukaka addini bin abu a hankali a sannu a sannu mataki mataki babu wani abu da zai zo rana ɗaya gaga-gaga ya auku duk wani abu da kaga ya kafa a duniya a hankali aka aka kafa shi musamman uwa uba shine wannan addinin da muke takama da shi Abin da a yau ba za a iya ba gobe sai kaga an yi a makka da ba a iya la ilaha illallah amma a yau gaya mun inda ake furta la ilaha illallah sama da ita a makka da gumaka ne cikin ka'aba amma yau gaya mun kasar da ta kai garin makka kwatanta musulunci babu ko a yau nake karanta wata ka'ima lif na kasashe da kuma percentage na musulmi a kowace ƙasa makka 100% saudi arabia musulmi ne 100% babu arni ko ɗaya amma da fa 100% kafirai ne kafirai ne kuma da in ka faɗi kalmar shahada sare kanka ake yi amma a yau faɗar kishiyar hakan shi ne matsala a wajen to ta yaya maka ta zama haka Allah ya bi mataki mataki manzo Allah ya yi abin da ya iya sahabbai sun taimaka maka to haka nan a garuruwan da yawa da da kafirci ne yake mamaye su musulunci ya zo a hankali a hankali ya kwace su haka da inda bid'a ce ta mamaye ko ina a hankali a hankali sunna ta zo ta kwace haka abin da ake nufi dai rayuwa a bita a sannu addini ma ana bin sa ne a sannu inda a ce a shekarar bara ne ila kai ma ba a cikin ahli sunna kake ba ila shekara biyu da suka wuce baya da kai aka yi takuta da kai aka sha me ake cewa aka sha kauri ah, aka haudala amma yau sai ka gane ashe ba haka bane to haka haka yanzu wani ba zai gane ba sai shekara mai zuwa wani ba zai gane ba sai ta gaba wani ba zai gane ba sai ta gaba yasa Allah yake kazalika kuntum min qablu famanna Allahu kuma da haka kuke amma daga baya Allah ya zo ya canja ku to da haka babu gaggawa a addini kuma babu tashin hankali in an bi komai a sannu a sannu abinda Allah ya so ya tabbatar zai tabbatar da shi kuma da man ka sani Allah ya turo addinin ne dan ya ɗaukaka shi da haka addinin ba zai taɓa kaskanta ba Tun da Allah ya ɗauki gabarar zai taimake shi zai kare shi to zai taimake shi amma kuma hakan ba hujja bace ta ni in kwanta in yi bacci kai ka kwanta kai bacci Allah zai yi hakan amma sai da gudun mawoyinmu ba dan mu taimake shi ba dan mu taimaki kanmu zai yi hakan a matsayin kamar mu ne sufanin da za a kwance notunan kafirci da su ba su sufanin ne suka yi aikin ba shi mai kwancewar shi ya aikin amma sufanin alfarma aka yi musu da haka Allah yakan yi wa bayinsa alfarma ya ɗauwa ne ya aiki da shi a waje kaza don taimakon addini ya ɗauwa ne ya aiki da shi a waje kaza don taimakon addini haka ya ga dama amma ko da wani ko ba wani sai ya yi aikinsa zalika walau ya sha'u Allahu lam tasara minhu haka Allah ya ga dama in ya ga dama zai yi aikinsa shi kadai subhanahu wata'ala da haka Allah ya aiko manzansa da addini na gaskiya da shari'a don ya ɗaukaka shi akan dukkanin addinai to kalmar dukkanin addinai li yuzhirahu ala addini kullihi malamai suka ce wannan ya nuna cewa wani addinin da ba musulunci ba ma a iya masa kara a ce da shi addini kamar ka iya cewa addinin kiristanci addinin yahudanci addinin buda tunda ai ya ce li yuzhirahu ala addini kullihi to amma waɗansu malaman suka ce a'a ba wani addini da ake kiransa da suna addini sai musulunci tunda Allah ya ce inna dina indallahi al-islam addini kaɗai ne rijista a wajen Allah shine musulunci to amma mu gane babu cin karo tsakanin addini mai rijista a wajen Allah shine musulunci da kuma wani addinin amma shi kuma ba mai rijista ba domin Allah dai ya kira waɗanda ba musulunci ba da suna addinai wa man yabtaji ghairal islami dinin duk wanda ya buɗi wani addinin da ba na musulunci ba a matsayin addini to shi Allah ya kira shi da suna addini amma ba shine registered one ba a wajen Allah da haka inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum dinan da haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa musulunci rijista kuma shine karbabban addini a wajensa balo ce ala jami'i baqil adiyani ubangiji yayi nufin sai ya ɗaukaka addinin musulunci akan dukkan sauran raguwar addinai wa kafa shahida Allah ya isa ya zama shaida annaka mursalun kan cewa kai manzonsa ne kuma kai dan aikensa ne bima zakara da abin da ya ambata a baya kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah zai faɗa mana kuma a aya mai zuwa saboda lokaci yayi za mu tsaya nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa assalamu alaikum wa